Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu saurari Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jimarau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Cin dabino domin buɗe baki al'ada ce mai ƙarfi ta musulmin Najeriya da ma na duniya baki ɗaya. Wannan al'ada ta samo asali ne daga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya baiwa masu azumi shawarar fara cin dabino ko wani ɗan itace a lokacin buɗe baki. Duba da cewa azumin watan Ramadan bai wajabta a kan aksarin 'yan kudancin Najeriya ba, amma duk da haka akwai al'ummar musulmi a cikinsu. To ko ta yaya suke samun dabino domin ɗabbaka wannan sunna? Wannan shi ne batun da shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. Domin jin hanyoyin da musulmin kudancin Najeriya ke bi su samu dabinon buɗe baki, mun faro daga jihar Cross Rivers. kuma abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wakilin jaridar Aminiya a jihar. Sunana Sa Muhammad Kutama wakilin jaridar Aminiya da ke Kalaba jihar Cross River kudu maso kudancin Najeriya. Malam Musa Kutama da yana cikin azumi kuma kuna kudu maso kudancin Najeriya. Yaya yanayin samun dabino da yake ya kamata musulmai da suke azumi kafin a sha ruwa ya kamata su fara sha da dabino. Ya yanayin samun dabino a nan Cross River To yanayin samun da biyu na nan grocery ba yana nan ne kada ran kada han hmm. yana samuwa da tsada sannan ko badan ya samu da da yan matsalolin da masu fataucin biyu suke fuskanta daga arewacin Najeriya jihohin Jigawa Kano Katsina zuwa nan kudu yakan yanke amma a halin da ake cikin yanzu akwai dabina amma gaskiya ba zai kai koda goma ga watan Ramadana ba ya kare sai an sake kawo wani. Kuma kowane gefe kowane lungu ana samun dabinan isasshe banda inda Hausawa musulmai suka fi yawa duk kowane gefe aka shiga in da akwai musulmai suna samun dabinan da za su iya eh, buɗe baki da shi. Tabbas ana samu bari ma faro muke daga ah, garin Hausawa wato Nasarawa a ah, nan akwai masu da dabinan ana samun sa sai kuma unguwar esukutan inda nan unguwar cikin arewa mu akwai masu dabino ana samun sa kasuwar Mariyan kasuwar wani. Mm. sai unguwar hausa uwa uba da ke nan layin bagobiri ana samun dabinan. Na'am. Ke hata ma ƙauyuka da 'yan arewa suka zama irin su akamfa, abadiyo, awi, mm. eh, iwuru duka ana samun dabino unguwa ne barurruka ne da yan oron suka yi kaka gida suka yi katutu da zama a wannan wurin kama su ifom ogoja ogogura ogudu da sauransu. to yanzu kana ganin tsadar shifa tsadar dabinan ana samun shi da dan dama ko kuma yana tsada saboda karancin shi a nan kudin. akwai tsada kin ga da kwara biyar da ake ɗaurawa a matsayin naira hamsin naira goma goma yanzu ya tashi ta koma naira ɗari kenan kenan kowane kwara dabino ta tashi akan naira ashirin Mm. To, zakarai ne na aikin jarida, ko da na bincike masu sayar da dabinan su nuna mu cewa yanzu jami'an shige da cewa sun kusan kenan suna masu tsa'ido. Mm. Wai ana kawo shi ne daga Nijar suna kama musu kayan da kuma sauran karɓar kuɗaɗe na su bari daga arewacin Najeriya su zo da shi nan kudanci. Mm. Wannan na daga cikin dalilin da ya sa ma dabino ya ƙara yin tsada tsadar da ya tasiri a nan Kalaba. Ko in ce jihar Kurus Riba. Na'am. daga nan arewacin Najeriya kuke ɗauka ko kuma daga Nijar ɗin ake ɗauka a kai musu can. Wani ke tambaya mai ma'ana amma da ke da masu sauraron mu barin kawo muku hoton abin kusa da za a fahimta. A arewacin Najeriya da jihohin Jigawa, Kano, Katsina nan ake samun dabino daga jamhuriyar Nijar ake shigo da shi ta kasuwar dibiya daga Jibiya kuma a kawo Kano sannan kuma daga Jigawa a kawo Kano to ne dillalan masu sana'ar dabino daga sassa daban-daban na kudancin Najeriya walau kudu maso kudu kudu maso gabas kudu maso yamma suke tafiya Kano cibiyar kasuwanci a karo dabino na kawo a mota a kai duk garin da ake su a a kudanci to sannan idan an kawo din na jibiya akwai bambancin eh, dadinan da ya fito daga jamhuriyar Nijar abubuwan kuma dadinan da yake yan Najeriya ne mm. da ganin shi ana iya bambanta saboda ni kaina na yi makarantar sakandare a Sumaila shekara kamar arba'in da biyu kenan marabona da wurin na san irin dabino dan Sumaila dan gwaram na kuma san dabino dan biyar wanda ya shiga na zauna a kasuwa na yi kasuwanci a kasuwar jigiya na san dabino dan eh, da aka kawo daga jamhuriyar Nijar. Wato suna nan kala-kala kenan daban-daban. Gaskiya suna nan kala-kala kusan ma akwai sunayen akwai dan andaza, akwai dan sumaila, mm. akwai dan wannan dan maradi, akwai kuma wanda yake ma har dan alji wata dan algeria kenan mm. duka a cikin suna na ne mm. sannan kuma ba ma yan aino kaɗai musulmi suke amfani da ko ce yan aino kaɗai suke amfani da dino ba hatta yan asalin jihar da ba mm. saboda yanayi na eh, lafiya da kuma kiwon lafiya din da kuma sauran ransu bukatu na musamman suka siye su ci dabinan nan wannan tabbas haka ne sannan kuma banda dabino ma ai akwai aya ita ma aya ana kawo ta daga nan arewacin Najeriya a zo a sayar da gwadancan jihohi da na fara ambata maki a baya. Muhammad Musa Kutama wakilin jaridar Aminiya a Cross Rivers a hirarsa da Bilkisu Ahmad. Sha'aban Abdullahi shi ma a jihar ta Cross Rivers yake. Ya bayyana mana yadda suke samun dabino domin yin buɗe baki a wannan lokaci na azumin Ramadan. To a gaskiya ne dabino sai mu aika arewa sai muna ko kuma akwai da suke safaranta yanzu a nan cikin kalaba. Na'am. amma a gaskiya a bana ya sa mutane da yawa ba su cika amfani da ita ba sai kawai don abin da ba za rasa ba to ya ne tsadanta to ai tsadar shi hana mutane da yawa sayan ta wannan karan yanzu idan kana so ka yi buɗe baki ka nemi kamar ta nawa eh to a yanzu idan kana so ka yi buɗe baki farar daya ka sayi ta ɗari ko ɗari biyu to idan kana son ta ka iya tashi ɗaya ka iya zuwa unguwa ka same ta ko kuma sai ka yi ta yawo eh a yanzu kamar a wanda nake abu gobe kana ji ko eh akwai mai sai da ita a nan a wani babban shago yana sai da ita kulla kuma akwai eh, kwano kwano yana sayarwa na'am me yasa kuke son yin amfani da dabino wurin yin buɗe baki eh wato a gaskiya abin da ya muke son yin amfani da dabino saboda muna bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama to kaga muna muna muna bin wannan sunnan muna dan kiyaye dama kamar da yamma mu fito da ita daga gida mu samu mutum ko kuma ne babu da Allah ya sauka to shi ta ke amfani da ita Sha'ban Abdullahi kenan wani mazaunin Cross Rivers Daga Cross Rivers ɗin mun leƙa jihar Rivers inda muka tattauna da waɗansu masu amfani da dabino a can. A zantawar tamu da su, su ya bayyana mana sunan shi da kuma jiharsa ta asali. Sunana dai Muhammad Sani Jibril, kuma ni mazaunin garin Port Harcourt ne a Rivers State. Ni asali na ɗan jihar Kano ne. Eh gaskiya ni na daga cikin mutanen da na kan so na na yi buɗe baki da dabino kafin ko da zan ci ɗan 'ya'yan itace sai na ci daga baya. Amma tabbas ina son in zan yi buɗe bakin fara da dabino. To me yasa kake son amfani da dabino? Eh saboda wani zubin in kayan kamar ni a kaina karan kaina in na yi buɗe baki da dabino nake na kan ɗan ah, duk abin da zan ci daga baya na kan ji ya yi balansin min a ciki ko ya irin koshi mutum za ka ya sha ruwa to ba zai zama ya ma kafe kafe a ciki ba to ni yana min haka kuma shi ya sa nake son buɗe baki da dabino kafin cin wani abu dabino ana samun shi kaman yadda aka sani ba nan ba a ba dabinon ba wai shukawa ake a nan ba ko abin amma ana kawo daga arewa ne to yadda muke muke samu kenan an kawo daga arewa sai a dinga sai da su tunda na san kila ka taba zama a arewa ta yadda za ka iya bambance yanayin tsadarsa bambancin na arewa da kuma na nan takwas. eh gaskiya a dabino ya fi araha a arewa musamman garin da na sani a arewa shine jihar kano to dabino ya fi araha a arewa nan jihar Kano fiye da nan Port Harcourt. To yanzu kamar idan kana da kamar naira nawa ne zaka iya samun dabinin da zaka yi buɗe baki da shi a nan Port Harcourt? Eh kamar akwai zaka iya samun na naira hamsin ma. Na Amma yawan shi ne da na arewa na naira hamsin a arewa da na naira hamsin a nan ba ɗaya ba ne na naira hamsin zai fi yawa. Na'am. Shi ne bambanci insha Allah. Eh sunana Umar Adam Tanko ina nan Taxi Boni Street a Port Harcourt. Ni dan asalin ainihin ah, Territory Local Government ne a Katsina State. Na'am. da Tako da me kake bude baki ruwa kake fara sha ko da biro kake fara ci? A ah, ina farawa da da biro kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni. Na'am. Idan kuma ba ainihin ah, da biro yi sai a sa sai a sai a sa busan busashi in mu kuma sai in sha ruwa. Na'am. To yanzu da kake nan na san lokacin kana suna kana sayan da biro da ka zo nan kwad. me bambancin kuɗin? Eh bambancin gaskiya akwai bambanci da yawa domin can a katsar kusan kamar a gida ne na yawwa nan kuma ya koshi ake ana kawo shi kuma rayuwa a nan gaskiya akwai ɗan bambanci da kanan arewa. to yanzu idan kana so ka ɗan yi buɗe baki da dabino za ka nemi kamar ta nawa a nan port harcourt. Eh, kamar na naira hamsin ya isa. Na'am. To idan kana so ka saya za ka yi ta yawo kana nema ne ko kuma da ka fita kofar gida za ka samu kamar a katsina. Eh akwai wuraren da akwai masu shaida suna zanne akwai kuma masu talla suna yawo. Na'am. To amma an ka kwatanta da Katsina wanne ya fi sauƙin samu? A Katsina ya fi sauƙin samu. Waɗansu mazauna jihar Rivers kenan da bayanin yadda suke samun dabinan yin buɗe baki. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a kafofinmu na sada zumunta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma, kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tilin Radio. Sannan kuna iya sauraron Shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Haka kuma mun samu wani da ke zaune a Aba, jihar Abia, shi ma mun tattauna da shi duk dai akan dabinan. Sunana Abubakar Yawo, ina zaune a garin Abba a unguwar Kumaru Road. idan asalin Kano ne, unguwar Brigade Murtala. eh gaskiya ni dai abin da nake buɗe baki da shi anan ina buɗe baki da kunu da kuma dabino. To ya kake ka samu dabino a nan? Eh gaskiya da yake akwai mutanen mu wanda suke zuwa daga arewa suna kawowa zuwa suna tura a baro suna shiga loko loko to muna suna zuwa gurin mu suna kama na muna siya. To ya yanayin ta in ka kwatanta da arewa? A gaskiya tsadar gaskiya ta yi yawa fa ba magana gwara arewa duk tsadar da ake rayuwa da ake rayuwa a arewa da tsada ana tara tsada gaskiya kwarar arewa gaskiya da nan. dan da biyan da muke siya naira ɗari a nan a arewa gaskiya ko naira hamsin bai kai ba. to yanzu kenan idan ina so zan yi buɗe baki da dabino zan sai dabino kamar ta nawa a ba. kai ka ɗebo kuma wanda zaka ɗan in ka sai naira in ka sai naira ɗari zaka ɗan ci gaskiya ka ɗan ba kusa da kai shikenan ya ƙare. abubakar ya'u kenan wani mazaunin Aba a jihar Abia. Domin jin ta bakin masu hada-hadar saye da sayar da dabino abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da ɗaya daga cikinsu a Cross Rivers. Ni alhaji ma'azin ne. Mm. Ni yana sana'ar dabino ne. Na'am. Da aya. To, alhaji ma'azu, yaya kuke samun dabino kuke shiga da shi cross river? Eh, muna da yan waloli kaɗan-kaɗan muna shigowa da shi ne. An hukuma ta tsari ne, ta tsari za mu shigo da shi ne. Muna shigo da kiya daga Nijar. Tun daga Nijar kukan shigo ta arewacin Najeriya ne ko daga Nijar don kuke wucewa can cross river? Eh, Eh, muna da dafa Kano ba mm. na'am to ya tsada shi yanzu a nan Cross ba. a'a dabino amma da dan sarkin sarkin da dubu uku ake sai da kwanan karamin dabino ana sai da shi dubu ɗaya da ɗari biyar mm. eh, ko muna ɗaurawa naira ɗari ko muna ɗaurawa naira ɗari biyu muna ɗaurawa ɗari uku muna ɗaurawa ɗari biyar. Na'am. To yanzu kamar na ɗarin na ɗarin na'am na ɗarin ƙwaya nawa ake samu a cikin na ɗari. ladari muna sa kwara goma ne a ciki. To yaya kuke sarrafa shi? Yakan lalace da wuri ya ku zubar ne ko kuma yaya ake ya kuke sarrafa shi? Dabino ba za ta lalace a wurin ba. Saboda wannan ba ta bana ba ce muke talla ta ba ce muke talla. Mm. Amma muna dalbiyarta da yan magani ne muna sa mata. Ko da haka a saman ta ba. Eh, saboda kada tsutsa ya hau kai. Eh, yawwa. Alhaji Ma'azu kenan wani mai sayar da dabino a jihar Cross Rivers a tattaunawarsu da Bilkisu Ahmed. To masu sauraro iya abin da ya sawwaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da yadda Allah, yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau, Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.